أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودي أتبدا مع الله وبنجي جنقوة دقومة واندي أكدري مدرائيوة زوا ونرانا تدوما رانا الأشرين غوطا شعبان watan takwas bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in daidai wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan hudu miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam idan lifin ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha tara a wannan rana tamu muna ƙarshen watan ko kuma kusan ƙarshen watan sha'aban muna fuskantar wata mai albarka watan ramadan don haka mu tana magana akan taimako mudulaka taimakon addini taimakon yan uwa taimakon al'umma taimakon marayu taimakon mabukata taimakon makwabta taimako na kowane bangare ana da bukata irin wannan lokaci mutum ya yawaita shi yadda yadda ya kai a sauran watanni Allah kai muna jagora الحمد لله الذي جعل الحياة الدنيا مزرعة للآخرة ووعد عباده المتقين الصالحين بالصواب في العاجلة والآجلة نحمده تعالى ونشكره على نعمة التي لا تعد ولا تغفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وتصدق اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فيما أمر ونهى وأهذركم من الدنيا إذ ليس لها أمان فرهها وسرورها لا يدومان عزها وملكها عن صاحبها مسلوبان وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون ثم عما بعد عباد الله فإننا بقدوم شهر الله المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر كثرة أعمال الخير كالإنفاق في سبيل الله وكثرة تلاوة القرآن وإطالة القيام في لياليه وشهر إضعاف الصواب إضعافا مضاعفا عباد الله فقد, جاء فقد قال جل ذكره وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وقال جل شانه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تقدموا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وقال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم أما بعد فيا أيها المسلمون فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن فإن له ما تقدم ومال وارثه ما أخر رواه البخاري عن ابن مسعود وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فيما اتفق عليه البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال الحديث رواه مسلم ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن آتبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبلغنا رمضان بفضلك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء دينك أينما كانوا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فرده إليه اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين والكافرين في نيجيريا وفي خارجها يا قهار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya sanya rayuwar duniya ita ce wurin da za ka shifka abin da za ka girba ranar lahira duniya ce wurin shifka lahira ce wurin girbi Allah ka ba mu ikon shifka abin kwarai Allah ka sa mu girbi abin kwarai ranar alkiyama Allah ya yi alkawali ga masu tsoron Allah salihan bayi na yin lada ko ba da lada da ba da sakamako a duniya da kuma lahira. Muna gode ma Allah, muna ƙara yabo ga Allah akan ni'imominsa waɗanda ya yi muna ba su kidayewa. Na shaida, babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai, kuma na shaida hakika annabi Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne, kuma shine mafificin duk wani mai sallah duk wani mai sadaka manzon Allah shi ne mafifici ga kowa da kowa a duniya Allah ka yi tsira ga bawanka manzonka annabi Muhammad da iyalansa da sahabbansa da wayanda suka biyo shi da kyautatawa har ranar da addini zai yi amfani bayan haka ya ku yan uwa musulmi ina ma kaina wasiya da ku gaba ɗaya cewa mu ji tsoron Allah maɗaukaki ga duk abin da Allah ya yi horo mu yi ƙoƙari mu aikata duk abin da Allah ya hana mu yi ƙoƙari mu nisance shi don samun rahama da Allah subhanahu wa ta'ala. Ina tsoratar da ku game da duniya, domin duniya ba ta da amana. Farin cikin duniya da jin daɗin duniya ba su dawwama kana sarki wata ran a ce maka tsohon sarki kana gwamna a ce maka tsohon gwamna kana kwamishina a ce tsoho chairman tsoho shugaban ƙasa tsoho A farin ciki ba mai dawwama ba ne ɗaukakar duniya da mulkin duniya ba masu zama ba ne ga mai su wata rana sai a sonce su kamar yadda maciji ka soncewa daga cikin salon sai ka koma kawai zero in ba ya hattara ba ka dawo raraka ga masu mukami irin naka wanda kai rika lokacin da baka wa addinin Allah aiki ba amma duk wanda ya rika irin wannan mukami mai daraja ya taimaki addini ya taimaki al'umma ya yi ma jama'a hidima yana da wuya Allah ya tozarta shi ya komo yana raraka bayan Allah ya bashi daula da matsayin da yana da kuɗi waɗanda ya samu a tsawon lokaci ne na shekara hudu wanda in zai ƙara shekara arba'in baya yana da abin da zai ci da iyali ne amma saboda tozarci da bai yi ma Allah aiki ba da an yi ashariya sai ya dawo yana raraka Allah ka kare mu daga irin wannan rayuwa ya ku bayan Allah mu yi ma Allah ɗan a gaba ɗai domin mu samu rahama Allah sannan bayan haka ya ku bayan Allah mu a wannan lokacin a wannan yanayin a wannan ranar muna fuskantar. wata mai albarka shine watan Allah Ramadan wannan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa shi kuma Alƙur'ani nan shiriya ne ga mutane sannan bayani ne akan shiriya duk shiriyar da ke a duniya duk wani wanda ka samu shiryayye ya samu shiryar nan da shirya alkur'ani kuma alkur'ani yana bayani ne tsakanin gaskiya da bata ya bayyana da gaskiya ya bayyana da ƙarya wata ne na yawan aikata ayyuka na alkhairi kamar ciyar da dukiya saboda Allah kamar ciyar da dukiya saboda Allah a ce ga makwabcinka can ba da lafiya yana neman a taimaka masa saboda Allah kila asibiti zaina ko yana asibiti kwance ana son a yi wani aiki ƙila sai an bidi dubu hamsin saba'in ɗari abin da ya kama da haka kai kuma kana da hali kana da abin da yau da za a ce wani fati zai yi kamfe kana iya ɗaukar miliyan ka kaza ka basuwa amma ga makwabcinka ba ka iya ɗaukar dubu hamsin zuwa ɗari ka shahe mai waɗannan hawaye ranar alkiyama Allah ya shahe ma naka ba ka da bukata to wannan wata wata ne na yawaita ayyuka na alkhairi duk aikin da kake na alkhairi irin wannan wata in ya zo daure ka kara ina masu ciyar da bayan Allah a cikin watan Ramadana da dabino ko ruwa ko lemu ko kankana ko abin da yake bada haka ƙara ka linka Allah zai linka maka ina masu ciyar da marayu ina masu taimaka ma gwabraye ina masu taimaka ma sauran mabukata to ga watan alkhairi yana zuwa ga watan falala na zuwa ga watan gafara na zuwa ga watan ‘yantawa daga wuta yana zuwa, yi ƙoƙari ka samu kanka cikin waɗanda aka ‘yantawa daga shiga wuta. Allah ka ba mu ikon zuwa ga watan Ramadana ka ba mu ikon yin ibada wadda kake so a cikin wannan wata. Wata ya zo na ayyuka na alkhairi, ga ƙungiyoyin addini nan suna ta neman taimako ga al'umma domin gudanar da ayyuka na addini a wannan karon, musamman ƙungiyar jama'atu Izalatul Bidiya wa iqamatus sunna ta ware wannan shekarar ko wannan wata na Sha'aban shi an watan da saka neman taimako duk hidimomin da saka yi na shekara motocinta tahiye-tahiyenta wa'azojinta tafsiranta hidimomin yan agajinta na aikin hajji da umara da sauran ayyukanta da komai da komai a wannan wata ne take rubuta abubuwan da take bukata ta nema ga al'umma in ta nema ba ta koma nema kuma sai wannan wata ya dawo ko abin da ya kama da shi da haka irin waɗannan hanyoyin bayan Allah in aka neme ku ku taimaka saboda Allah ku taimaka duk sadda aka neme ku sadda kake kake yi sadda kake da abin yi kake sadda kake da rayuwa kake yi sadda ba ka nan wayanda ka bari su za adda dukiya wanda suka ga dama za su yi da ita da haka in kayi ma addinin Allah kista ko kayi ma al'umma kista don kanka kanka kawa kista, ba wani kawa ba da haka abin da Allah ya baka ka ɗiba ba a ce ka bar ma iyalinka rashi ba ba a ce ka kwashe ka bar su haka nan ba amma kana da miliyan biyar ina shi ka ɗebo dubu ɗari biyar ka taimaka ma addinin Allah mutum nawa ne wanda adda miliyan biyar Allah bai hore mai ya iya taimaka ma addini ko da da dubu ɗari ba mutum nawa ne wannan aiki ne na shaidan da haka muyi yi kokari mu yaƙi shaidan irin wanga lokacin mai zuwa wanda aka lillin kalada fiye da sauran lokuta ko a ce wani bawan Allah na asibiti ba da lafiya yanzu muna da ɗaya daga cikin waɗanda kuna ganin su sabon gaba kowane lokaci yanzu sati nawa wata ma nawa rabe ne da ba gane wannan masallacin yanzu yana asibiti kwance mai anguwa Adamu yana asibiti an kwance kusan sati hudu yana nan asibiti specialist kusan sati hudu yana can kwance. wani irin taimako kaka ba irin waɗanga bayan Allah akwai Alhaji Abubakar Gamboa ɗazu yake bugo min an bar gani ne yana nan ba da lahiya bai gida bai asibiti suna da buƙatar taimakonmu na addu'a suna da buƙatar taimakonmu na abin aljihu domin mi suna da iyali suna ci suna sha ga kuɗin magunguna idan ba mu taimaka ma irin waɗanda hanyoyin ba mu za mu yi wani hanya za mu taimaka ma kenan wa za mu taimaka ma kenan a rayuwa Allah ka ba mu ikon shahi hawaye ga bayan Allah wayanda hawayensu suka zo wurin su ba. Allah ka ba mu ikon shahi musu hawayensu ka ba mu ikon taimakon addinin Allah duk sadda aka neme mu wata ne fa na wannan aiki na saboda Allah watan azumi mai zuwa wata ne na yawaita karatun alkur'ani yawaita karatun alkur'ani kana karatun alkur'ani a kowane wata kana sabka biyu watan ramadana ya zo ka kara a kowane wata sabka ɗaya ka kai watan ramadana ya zo ka yi ƙoƙari a kai koda biyu wani a shekara yana da wuya ya sabki alkur'ani in ba watan ramadana ba idan a shekara sabka uku kai kenan kowane wata ƙila za ka iya ɗaukar ɗaya bisa uku na alkur'ani to idan ramadana ya zo ka daure farko ne zuwa ƙarshe ka sauke alkur'ani don samun irin wannan garaɓasa wata ne na yawaita tsayuwar dare a lokacin ramadana ana so mutum ya yawaita tsayuwar dare ba ka tanadi kayan da za ka cika ciki ka kasa tsayuwa farkon dare kuma ba ka iya tashi ƙarshen dare to yaushe za ka yi ibada kenan ka haɗa kaya daban-daban ka cika ciki ka biduri ka kwanta liman ma mai jan aya bakwai takwas bayan fatiha mai jan aya bakwai takwas sai a ga ya tsawaita sai a yi mai tawaye sai a koma inda mai jan mudahammata ni Allahu akbar fa bi ayyi ala rabbikum atukazziban Allahu akbar ina magana tsayuwar dare gare ka ina magana tsayuwar dare gare ka baka san tsayuwan nan baya ga liman yana karatu a yi awa guda ko awa da rabi ko abin da ya kama da haka in ka yi irin wannan tsayuwar kamar ka tsayi dare gaba ɗaya to ina ga wata ya kai ashirin ka fara kuma ta hajjudi a yi awa uku tare da kai ko awa biyu da rabi ana ƙiyamun laili a tsawaita sujuda a tsawaita ruku'i a tsawaita tsayuwa don neman gafara ga Allah in ba wannan wata ba hawa ba mu da wani wata wanda a haka da ya wuce shi kenan aikin ya wuce Kamar wanda a ƙasa mai tsarki ne yawa kan sarowa wajen halartar ɗakin Allah ya yi sallah yawa kan sarowa wajen zuwa wajen ɗawafi duk duniya kana da inda kada zuwa ka yi ɗawafi in ba ƙasa mai tsarki ba ashe in ka zauna ka ƙi zuwa ɗawafi kawa kan karowa duk duniya kana da inda za ka yi ibada a baka lada so dubu ɗari in ba masallacin makka ashe in kawa kanka rowa kai ma kanka in ka baro can baka yi ba kawa kanka rowa so da haka bayan Allah irin waɗanga gara ɓasa idan ta zo mu rinka daurewa da wahala da ba daɗi mu rage lodi da yawa yadda za mu samu mu yi irin wannan ibada Allah ka taimake mu duk ibada da za a yi a cikin watan Ramadana Allah ka ba mu ikon da muke wata ne wanda aka linka lada ga wayanda suka yi aiki saboda Allah ya ku bayan Allah Allah mai girma da ɗaukaka a cikin littafinsa mai girma yana cewa duk abinda da kuka ciyar na dukiya ga aikin addini taimaka mu masu buɗe baki taimaka mu masu wa'azi taimaka mu masu da'awa taimaka mu marayu taimaka mu gwabraye taimaka mu makwabta taimaka mu gajiyayyu duk abin da kuka ciyar Allah zai linka muku zai mai san muku fiye da abin da kuka yi a'a kana da naira dubu ɗari ka ɗauka ka ciyar da su saboda Allah Allah ya baka abin da ya kai dubu ɗari da hamsin ko ɗari biyu shi riba ka samu hasara kai ko riba ka samu riba ka samu da haka mu ciyar saboda Allah sai Allah ya taimaka mu Allah ya sake faɗa cewa duk abin da kuka ciyar na alheri to kun yi fane don kan ba abin da kuka ciyar don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala, duk abin da kuka ciyar na neman yarda Allah, ba abin da za ku ciyar na wani alkhairi Allah ya ce face sai an cika muku ladan abin nan da kuka yi ashe ba hasara ba ce don ka taimaki addini ba hasara ba ce don ka taimaki al'umma ci gaba ne rayuwarka ta ci gaba dukiyarka ta ci gaba kuma ka samu addu'a ga al'umma ka samu yabo ga al'umma yabon duniya kuma shine na lahira kanka yadda a yabe kamar wani kakka yadda a ɗauke ka kai wani shiga batun wane marowaci na bai shahe ma addini hawaye bai taimakon marayu bai taimakon gajiyayyu bai taimakon makwabta bai taimakon addini in ka samu kanka haka ka bani wallahi Allah zai cika muku duk abin da kuka ciyar na addini duk abin da kuka ciyar na dukiya kuma Allah ba zai zalunce ku ba da ko digo guda Allah mai girma da ɗaukaka ya ci duk abin da kuka gabatar a wannan rayuwar ku ta duniya don goben ku to Allah ya sani kuma zai muku sakamako da abin da kuka yi Allah ya sake cewa yana mai faɗakar da mu makirci da makida da sharri irin na shaidan Allah ya ce ku sani wa shi shaidan ash ku sani wa shi shaidan ash ku sani wa shi shaidan yana tsoratar da ku talauci idan aka ce ana taimakon addini kai ni ka ɗebo naira dubu goma sai ya ce shaidan ya ce ai akwai sauran lalurori sai ka murmuro biyar akwai sauran lalurori sai ka matse hannu sai ka tsebin naira dubu sai ka basu aka ce a baka ɗari biyar saboda mi ya nuna ma akwai matsaloli akwai talauci akwai kaza ai ba su ɗaya bane ba su dai to wannan horo ne na shaidan ya idukumul fakara, ma'ana ya amurukum bil tsoratar da kuna yake tsoratar da kuna yake game da kakku yadda ku ba da dukiya ku talauci sannan yana horon ku da alfasha shine rowa yana horon ku ku zama masu alfasha ma'ana ku zama masu rowa kakka ya ka kare dukiyarka shin kai dai a cikin mutane kai dai a kwamishina kai dai a ciyaman kai dai a dan kasuwa kai dai a mai kuɗi kai dai a kaza ba a zuwa inda kowa sai inda kake kai gode ma Allah in kaga ana kai ma takarda ta neman taimako ga ba kai wallahi da ba a kai maka ka gode ma Allah ka samu kanka cikin masu taimaka ma addinin Allah ka samu kanka cikin masu taimaka ma al'umma wallahi wata rana za a yi rayuwa ba da kai ba ko kai ko ba kai kuma za a rayu kai da kasan wata ran ba kai ne ba ba kai ne a duniya ba ka wuce to kai kokari kamin ka wuce ka wa kanka shi ke dan abin da yake muku kenan tsoratar da ku ainihin talauci yana muku a ainihin yana nuna muku kada ku yi dukiya ta kare yana tsoratar da ku yana horon ku da yin tsorowa shi ko Allah ya nemi ku alƙawalin samun gafara da kuma ƙarin dukiya duk wanda ka ciyar da dukiya don Allah Allah zai zai gafarta mai sannan dukiyar za ta lillinka saboda ni, shi Allah mai linka dukiya ne kuma masani ne da abin da duk kai saboda shi Allah ya sake cewa duk wanda Allah ya kare shi daga rowa daga tsananin rowa wallahi duk wanda ya samu kai ne cikin wa'anda ba marowata ba to wa'annan su ne masu ribanta Allah ka sa mu ciki sannan bayan haka ya ku yan uwa musulmi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a wani hadisi yace masahabbansa wane ne daga cikinku wanda dukiyar magada ya hitattale ba tashi ba sai sahabbai suka ce ya rasulullah ba wanda daga cikin mu face dukiya ta ta yi mai ta magada sai manzon Allah ya ce to duk abin da ka ɗiba na dukiya ka ciyar saboda Allah ka taimaki addini ka taimaki al'umma wannan shine naka abin da ka jibke a kanguna da bankuna da sauran wurare ka bar ma magada wannan ba taka bace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu kai ko je ka auna dan Najeriya dan Sokoto dan wannan yanki namu shin da abin da kaka tara ma magada da abin da kaka yi na addini wani ya yawa wannan hadisi Imam Buhari ya ruwaito shi hadisi ne na Abdullah ibn Mas'ud an ruwaito daga Abu Huraira Allah ce da shi yace hadisin da Buhari da Muslim suka yi ittifaki a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wani ne ba wata rana wadda bayan Allah za su waye gari face akwai mala'ika guda biyu za su sauko Ko wata rana mala'iku guda biyu za su sauko idan suka zo za su dubi abin da kai, ɗayansu zai ce ma kowane mutum ya Allah duk mai ɗiba dukiya yana share hawayen bayin Allah duk mai ɗiba dukiya yana taimakon al'umma duk mai ɗiba dukiya yana taimakon addini duk mai ɗiba dukiya yana gina masallatai yana gina makarantun ne yana gina riyoji yana sanya bankuna yana yana yana yana don Allah duk mai yin haka ya Allah ka ta dukiya ce ka wasa a dukiya ka ƙara mai dukiya ya Allah ɗayan kuma na gehe shi ko ga abin da yake cewa ya Allah duk wanda ka ba dukiya daga shi sai gida ne bai shahe ma addini hawaye bai taimakon al'umma bai taimakon addini Allah ka talaka dukiya ce mala'iku waɗanda da la ya suna Allah ma amarahu Allah ya ce su yi kuma suka yi to suna kai maka irin wanda addu'a kai ko ganin ka ta tara ba ka yi ba kowa to ga addu'an mala'iku nan daga Abu Huraira Allah shi yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya kai dan adam ka ciyar da abin da Allah ya baka kai kuma sai a ciyar da kai ma'ana a linka ma kuma a baka aljanna wa haka aljanna Allah ya tsaye Allah ka bamu aljanna ka ya Allah wannan hadisin hadisi ne na Buhari da Muslim daga Abu Huraira hayyo Allah ce da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ba wata dukiya wadda aka ɗiba ana taimakon addini da ita kuma kaga dukiyar ta lalace ta ruguje ta rede wai saboda taimakon addini wallahi ba cewa ba don taimakon addini ta ruguje ba sai dai wata jarabawa wadda Allah ya maka amma don taimakon addini sai dai ta yi gaba amma ba za ta ruguje ba in ji manzon Allah as-sadiq al-masduq allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wannan hadisin buhari a eh, musulmi ne ya ruwaito shi ya ku bayan Allah ku yi salati da taslima ga wanda Allah mai girma da ɗaukaka ya hore ku da yi masa salati a cikin zancensa inda Allah ya ci hakika Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ku masu imani ku yi salati da taslima ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah kai tsira da aminci ga annabi Muhammad da iyalansa kama da kai tsira da aminci ga annabi Ibrahim alaihi salam hakika Allah kai godadde ne kuma kai ne mai girma Allah kai albarka ga annabi Muhammad da iyalansa kama da kai albarka ga annabi Ibrahim da iyalansa lalle kai Allah godadden sarki ne kuma mai girma ne ya Allah ka kyautata ƙarshen mu ya Allah ka kyautata ƙarshen mu duk al'amarin mu Allah ka kare mu ka kyautata mu shi ya Allah Allah ka kare mu daga bakin cikin duniya da azabar lahira ya Allah ka ba mu saduwa da watan ka mai albarka watan Ramadana da falalarka da karimcinka ya kai mafi masu karimci karimci ya ubangiji Allah ka ba mu rayuwa kyaukyawa a duniya Allah ka ba mu rayuwa kyaukyawa a lahira Allah ka kare mu daga azaba wuta ya Allah ka daga darajar musulunci da musulmi ka rinjayar da musulmi da musulunci Allah ka ruguza shirka da mushrikai ya Allah ka ruguza makiyanka makiyan addininka duk inda suke ya Allah ya Allah ka gyara halayen shugabanninmu ya Allah ka gyara halayen shugabanninmu Allah ka yi musu jagora tun daga shugaban ƙasa da gwamnanmu da sauran gwamnoninmu da sarkin musulmi da shugabanninmu na addini Allah ka gyara halayensu ka yi musu jagora ka aza hannuwansu ga daidai ka ba su ikon yin daidai don mu samu daidai ya Allah ya Allah ka haɗa kan musulmi gaba ɗaya ya Allah ka haɗa kan musulmi gaba ɗaya ya Allah duk wanda ya nahi addininka da al'ummarka da wani sharri Allah ka mai da sharri nan gare shi ya Allah ya Allah mun barka da munafukan Najeriya munafukan Najeriya kafaran Najeriya masu a Najeriya kulle kulle ya Allah marin jayi ga ka ga ya Allah Allah kai muna maganin su ya Allah ka gafarta muna zunubanmu ya Allah ka gafarta muna zunubanmu ya Allah ka karkare muna kurakuranmu ya Allah ka karbi tubanmu ya kai majibincin al'amarinmu kai ne mai gafara kai ne mai rahama Allah kai gafara ga ubannanmu maza da mata ka gafarta mu malamanmu ya kai mai rahama ya Allah kai gafara ga muminai maza kai gafara ga muminai mata musulmi maza da mata rayayyunsu da kuma matattunsu ibadallah inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم